rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1422 wanda ya daidai da 25 ga watan mai shekara ta 2001 muna karatun littafin akhfaul musallina na sheikh muhammad siddiq al-minshawi hafizahullahu a inda muke karkashin akhfa'uhum inda al-wudu'i kurakuran da masallata suke yi a halin alwala ya kawo kuskuren farko cewa furtaniya da baki wannan kuskure ne muna cikin kuskure na biyu da yake bayyanawa cewa rashin yin zikiri rashin ambaton Allah a farkon addu'a a farkon alwala ko a ƙarshen ta wannan kuskure ne malam ya kawo mana cewa da dama daga cikin mutane sai dai yan kaɗan da Allah ya tsare su za ka samu ba su fara ainihin wato alwala da zikiri kuma ba su tsare ta da zikiri duk da irin lada da kuma kwaɗaitarwa da shari'ar musulunci ta akan haka muka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ibnu maja da ahmad da hakim suka rawaito da bai hadisi kyakkyawa annabi yake babu sallah ga duk wanda ba shi da alwala kamar yadda babu alwala ga duk wanda bai ambaci sunan Allah ba ga ita alwala din yace manya daga cikin malaman fiqh kamar su al-Imam Shawkani sun tafi akan cewa fara alwala da bismillah lallai wannan abu wajibi ne wajabci ne karfi kwarai da gaske yace an samu daga ciki akwai ahlul baiti wato malaman fiqh daga cikin mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi sallama. da mazhabin zahiriya da mazhabin ishaq da ɗaya daga cikin ruwayoyi da aka yi daga imamu ahmad bin hanbal nan mazhabin shafi'iya su kuma sai suka tafi akan akasin haka cewa yin ainihin wato bismillah a farkon alwala sunna ce amma mustahabbiya to haka hanafiya da shafi'iya da imamu malik da malamin su rabi'atu suka tafi akan haka a nan ne lokaci ya ƙure mana ajiya a yau sai mu ce malam ya ce amma du'a ba'dahu faqad warada min hadisi umar radiyallahu anhu qala dangane da yin addu'a a bayan mutum ya idar da alwalafa to an samu hadisi da ya zo daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama umar dan khattabi Allah ya tsara musu yarda umar ya ce qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ce ma minkum min ahadin yatawadda'u fa yusbighu alwudu'a thumma yaqulu babu wani daga cikin ko musulmi da zai yi alwala matukar dai ya cika ita alwalar tashi sannan da ya gama alwalar sai yake ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba wani musulmi da zai faɗi wannan addu'a ma'anarta ita ce ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bawan Allah ne kuma manzon Allah ne sai an buɗe musu ƙofofin aljanna guda takwas illa futihat lahu abwabul jannati samaniya ya buɗe musu ƙofofin aljanna guda takwas ya dukulu min ayyiha sha'a ya shiga ta duk inda ya so wannan hadisi ga sha ƙasa malam yake sahihun hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da shi a mujalladin farko shafi na ɗari ɗaya da wato shafi na arba'in da hudu a zahiri shafi na ɗari ɗaya da arba'in da hudu ne zuwa shafi na ɗari ɗaya da arba'in da biyar wa abu awana al-imam abu awana ma ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin littafin su ko dai as-sahih ko al-musnad amma a zahiri anan as-sahih din ne a mujalladin farko na sahih na al-imam abi awana a shafi na 225 da abu dauda haka al-imam abu dauda a mujalladin farko shafi na 26 wannan sa'i haka al-imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na farko shafi na 35 da turmizi da al-imam turmizi a mujalladin farko shafi na 78 jama'a kun ji wannan addu'a yanzu na daga cikin fiƙihin da za mu ɗauka a cikin wannan addu'a cewa alwalar da za ka yi ka samu falalarta sai alwalar da ta zama cikakkiya me ake nufi da cika alwala shin wankewa sau biyu ko sau uku uku a'a ko da sau ɗai ɗai ka wanke gaɓoɓin alwalar ka matuƙar kaya abin da ake cewa tuɗawa gaɓoɓin sun tuɗu sun wanku da kyau sannan babu gaɓar da kai wa tsumbure ya zama ka rage ta ta bar lum'a kowace gaba ta cika iya yadda ake so a wanke ta bayan ka cika wanke ta kuma ka dirza gaɓoɓin jikinka a wuraren da aka tabbatar da cewa lum'a za ta iya bayyana wato wankuwa da kuma cikar wanke gaɓar shi ne ainihin cika alwala ko da sau ɗaya kai za mu zo mu ji wannan ba da daɗewa ba in Allah in ka samu wannan a wajen alwalarka da ka idar da alwalar tsaf sai ka zo kai wannan addu'ar wannan hadisi ya nuna mana ƙofofin aljanna guda takwas ne ranar alkiyama za a buɗe maka ƙofofin nan duka a ce ka shiga ta inda ka so dama malaman ilimin usulul fiqh ko nan karkasa ka karanta littafin alwarakat suka ce ayyu ayyu na daga cikin alfazul umum suna daga cikin lafazin umumi to da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yadkhulu min ayyuha sha'a zai shiga aljanna ta duk inda ya so daga cikin ƙofofin nan ba a yi ƙaidi cewa sai ƙofa kaza banda kaza sai ƙofa kaza a'a in da aka buɗe maka ƙofofin nan takwas sai saboda muƙami sai a ce shiga ta duk inda ka so saboda isa ta cancanta jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan kenan sannan kuma sai malam ainihin ya sake cewa wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma dai har wa yau saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikon addu'a dai ta ainihin gama alwala din allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni al Allah ka sa ni daga cikin bayi masu tuba Allah ka sa ni daga cikin bayi waɗanda suke tsarkakuwa ko kuma masu neman su tsarkaku wannan ainihin hadisi yake sahihin ya inganta ingantaccen hadisi ne a akhrajahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na ɗari ɗaya da sittin da biyu waɗannan su ne addu'o'in da suka inganta jama'a a farkon alwala ka ce bismillahi iyakarta kenan sai ka tsaya a haka sai ka ƙarasa bismillahir rahmanir rahim a'a tsaya a inda aka tsaye da kai farkon alwala bismillah in ka manta kana cikin alwalar sai ka faɗi bismillah din in ya zan ka manta har zuwa kaiwa ƙarshen alwalar fa shikenan babu komai ta faɗi a kanka ƙarshen alwalar ka kuma sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ka haɗa da wannan addu'ar allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin Allah ka sa ni cikin bayi masu tuba Allah ka sa ni cikin bayi masu neman tsarkakuwa ko kuma bayi masu tsarki wannan biyu yana ainihin nuna mana falalar tuba da kuma falalar zama cikin tsarki ko kuma neman zama cikin masu ƙarfi ko kuma tare da su wannan ne abin da ya inganta inna ma akwai wani ƙari wanda sananne ne a wurin mutanen ƙasar nan tsakanin ɗalibai da malaman ilimi musamman masu karatun zaure ko karatun soro da mai ƙawa'id ya kawo cewa ya waje alli min ibadika salihina babu shakka wannan ƙari bai tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi sallama ba don haka abin da yake daidai sai ka tsaya nan. Da wannan ƙarashin addu'ar Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min mutatahhirin ita bata zo a cikin riwaya sahihu muslim ba ta zo ne a cikin wannan riwaya ta Abu Dauda da Tirmidhi da Kaji an samu wasu manya daga cikin malaman fiqh da hadisi kamar al-Imam Ibn Abdul Barri yayi da awa cewa babu shakka kan cewa isnadin da ke kawo wannan Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin bai inganta ba isnadi ne mutsari amma a shek muhammad nasir din al-albani ya yi musu rabbi cikakken rabbi tare da dalilai a cikin littafin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna a inda ya tabbatar da cewa gaskiya akwai iftirabi amma iftirabin ga wasu hanyoyi ne na hadisi amma wasu hanyoyi fa sun kuɓuta lafiyayyu ne salin alin wannan ka tabbataccen abu ne a cikin hadisi cewa hukunta hadisi daban da hukunta isnadi za ka iya hukunta hadisi ce a isnadi kaza cewa isnadin nan ƙarya ne amma kuma sai a ji kana aiki da hadisi in aka ce me yasa sai ka ce saboda ya zo ta wata hanya jama'a mun gane wannan da kyau ko ashe in muka gane wannan da kyau za mu gane wannan asalin addu'ar ta tabbata amma waccan hanya da ta zo cikin sunan turmidi ita ce take da tangarɗa don haka ga malam anan sai kauce mata sai kawo ta abu dauda kawai sai ja baki ya shiri ta abu dauda dai ta inganta to dama ta inganta tare da waccan ce ta riwaya sahihu muslim da haka in ka zo sai ka ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni al shi nan ka'ida a ka sai ka tashi kai tafiyar jama'a musulmi mun gano wannan da kyau ko to akwai abubuwa na daga cikin su waɗanda kurakurai ne malamin nan bai ambace su ba domin abubuwan za ka ambaci iya abin da ilimin ka yake ne ko kuma abin da kake ganin ya fi zama matsala ga jama'a shine akwai ɗaga ido sama da kuma ɗaga yatsa guda ɗaya sama waɗannan abubuwan duk za ka ga mutane suna yi gaskiya saboda Allah ɗaga ido sama ya zo a cikin hadisin da al'imamin nasa ya fitar da shi a cikin littafin shi na zikiri da addu'o'i mai suna amalul yawm wal laila amma bai inganta ba bai inganta ba cewa in ka ida alwala in za ka wannan addu'a ka ɗaga idon ka sama hadisin bai inganta ba ba wai babu hadisi ba akwai amma bai inganta ba ɗaya kenan na biyu akwai ɗaga yatsa daga yatsan nan shi kam wannan dama gaba ɗaya babu shi a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma wancan daga idan ne akwai a hadisi bai tabbata ba don haka abin da yake daidai sai ka tsaya akan abin da ya zo a hadisi tabbatacce shi kenan sai ka zauna lafiya Allah ya shirya da mu al-khata usali yace ainihin kuskure na uku daga cikin kurakuran da wasu suke yi a wajen alwala az-zikru asna al-wudu'i addu'a ko zikiri a yayin yin alwala sai a ce wai duk wata gaba da za ka wanke to akwai alwala ta musamman da za ka yi mata in ka zo addu'a in ka zo kurkurar baki a ce ga addu'a da za ka yi in ka zo wanke fuska akwai addu'a da za ka yi wanke hannu addu'a da za ka yi malam yake wannan kuskure ne a takaice dai sai malam yake nasma'u kasiran minan nasi yuraddiduna addu'iyatan muna jin da dama daga cikin mutane suna ta maimaita wasu addu'o'i wa azkaran da wasu zikirori kasiratan masu yawa asna alwudu'i a halin yin alwala bal إن من الناس من يجعل لكل kulli من أعضاء الوضوء دعاء مثل مثل قوله yake yace kai wasu ma mutanen kowace gaba daga zaɓoɓin alala akwai addu'a ta musamman da za ka ji suni irin ka ji wannan addu'a Allahumma bayyid wajhi yawma tubayyidu wujuhun wa taswaddu wujuhun ya Allah ka haskaka fuskata ranar da wasu tufaku suke haske wasu fusakun suke duhu suke baki wa inda yamin in kuma mutum ya zo ainihin wanke hannun shi na dama ko kafa dama sai ka ji mutum cewa Allahumma a'tini kitabi bi yamini Allah ka bani littafi na da hannun dama malam ya tsigo is is is guda uku haka yana nufin addu'a da ga tunan kusan sanan ya ce ana tayi zaka ga ana ta koya mutane malam yake wa sawabu abin da yake daidai annahu lam yasbut an nabi sallallahu alaihi wa sallama du'a'un sahihun yuqalu asna al-wudu'i addu'a tabbatacciya ingantacciya bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin a tsakiyar alwala kalan nawawi sai malam yake ba ni na kasa zo man baratuwa ni ma aka bani ga manyan malamai tun fiye da shekara nawa tun fiye da shekara ɗari bakwai al'imamin nawa ya faɗi fi raudatu ɗalibi na a cikin littafin su mai suna raudatu ɗalibi na littafi ne a garan fiƙihu ne mujallabi goma sha shida ne ɓangaren fiƙihu ne mujalladi goma sha shida tsakanin fiƙihun iya da sauran mazhabobi yake biya na haɗawa mujallabi goma sha shida ne wannan littafin to malam yace ka duba mujalladin farko shafi na sittin da biyu nawawi yace haza du'a ula asla lahu wannan addu'a ba ta da asali walam yadhkurhu shafi'i al-imam shafi'i bai ambace ta ba wal jumhur haka mafi yawancin malamai da su ambace ta ba cewa addu'a ana cikin wanke gaɓoɓin alwala wa qala shaukani babban malamin al'alamatu allamati shaukani ya faɗi fi saili a cikin littafinsa sa as-sailul jarrar al-mutadaffaqu ala al-azhar mun yi bayanin wannan littafin jiya a cikin mujalladin farkon safi na 93 yake lam yasbut sai in a ba wani abu da ya tabbata game da wannan mas'ala game da cewa akwai addu'a ga kowace gaba ma ruwiya abubuwan duk da aka ruwaito fa huwa mawdu'un duk abubuwa ne kirkirarru ai fi isnadin kazzab ko kuma ya zama abubuwan da aka ruwaito a cikin isnadin cikin waɗanda suka bada labarin sai a samu akwai matsaryaci hau masuru ko kuma wanda malaman hadisi suka haɗu a kan cewa a yi watsi da shi mutumin banza ne jama'a kun ji saboda haka ma'ana hadisin yana kewayawa ne tsakanin ƙarya da ƙirƙire da wanda aka yi watsi da shi to duk waye za a ji magana shi babu don haka a taƙaice dai babu abin da ya tabbata dangane da ainihin wannan to akwai wata addu'a da al'imamu bin Ibn ya rawaito ta wadda ya hujja da ita akan ayyuka a yayin da ita ma ake yin a alwala ɗin ya kafa mata babu da cewa babin da ke bayani a kan yin addu'a yayin da ake alwala to wannan ainihin mai cikin sunna a sai da Sabi ya kawo ta ya hujja da ita a shek Muhammad nasiru bin albani a nan cikin tamamin minna yana rabbi ta hanya biyu hanya ta farko dai ita ce asalin hadisin bai inganta ba ta biyu kuma cewa ko ta inganta ba ta hukunta ma cewa addu'a ce a halin alwala ko da ta inganta ma tana nuna addu'a ce a bayan an ida alwala to balle ma bata inganta ba don haka dai jama'a musulmi sun ji asali akwai hadisai ne kamar yadda ka ji an ruwaito akan haka in ka karanta cikin littafin ihya'u ulumuddin na al-imam ghazali ya kawo waɗannan hadisai da dama wa alhafiz al-iraqi da yazo tahrijin littafin ihya'u a cikin littafin shi da ya sa masa ainihin al-mughni fi haml al-asfar fil asfar mai wadatarwa game da ɗaukar fitilai a halin tafiya wai in za ka yi tafiya madadin sai ka ɗauki mujalladai tumatuma wai in ka ɗan samu wannan mughni ɗin shi to ya wadatar maka to da yazo tahrijin ihya'u lumuddin yake duk waɗannan hadisai da su tabbata ba don haka jama'ar musulmi ba addini bane ba daidai ba ne kana ainihin yin alwala kana addu'a kaza kana addu'a kaza a farkon addu'a ka ji basmala karshen addu'a ka ji addu'a karshen alwala ka ji addu'a da ke to wannan ya isar insha allahu ta'ala Allah ya taimake mu al khata'u rabi kuskure na hudu masfur raqabati aw al unuq safar ainihin wuya ko kuma dokin wuya mutum ya zo ainihin wato alwala sai ga ya sanya ainihin hannun shi ko hannun yana ta shafa ruwa a dokin wuyan shi haka da cewa wai wannan ma duk wani bangare ne na ibada malam yake wannan kuskure ne wa masful unuku safar ainihin dokin wuya awin rakaba ko kuma shi kansu wuya ɗin ya alihu kafiru minan nasu akwai da yawa daga cikin mutane suna yin haka bal innal ba'da ta wasu ma mutane ya ataqidu sunniyata zalika wani ma sai kaga ya kudurta ayyin haka ma sunna ne wa yunkiruna alama wa yunkiruna man la yamsahu ala har ma in suka ga wani baya shafar wuyan sai su haushi da faɗa ka wani lokacin ne bid'a ya fi kowa bala'i sai in ma ya gabata biri a shi kuma sai a hau bala'i ka ji sifa da ake jira malaman hadisi su kama shi su kulle an gane wannan da kyau wai kuma shi ne ma yanzu zai gabata yin abin da yake ganin daidai din nan har ma ya haka da faɗa wasu sai zan suna shafan wuyansu a wurin alwala in suka ga wani ma zai haka haushi da faɗa قال شيخ islam Ibn تيمية babban malamin ibn taymiya ya faɗi fil fatawal kubra a cikin littafin shi mai suna al fatawal kubra akwai bambanci tsakanin Majimu fatawal kubra da kuma Alfatawal kubra da kuma ar wal masail duk littattafai ne da aka tattara maganganun ibnu taymiya wannan al kubra mujalladi ɗaya zuwa shida Majimu fatawal kubra ita ce mujalladi ɗaya zuwa talatin da bakwai waccan kuma ainihin a majmu'atul rasail wal masail ita kuma mujalladi biyu ce juz'i biyar a cikin ta yasa ka iya bambance ɗaya ɗaya ɗaya haka ba sai ka faɗa kirmi wannan alfatawar kubra mujalladi shi da ke ibn taymiya a cikin mujalladin farko shafi na ɗari biyu da tamanin yace lam yasihha an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu masaha ala unuqihi fil wudu'i bai tabbata ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi yansa alwala bal wala ruya anhu zalika kai ba ba a taɓa ruwaito cewa annabi ya yi haka ba fi hadisin sahihin a cikin hadisi ingantacce bal al ahadithu sahihatu allati fiha sifatu wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallama lam yakun yamsahu ala unuqihi ingantattun hadisai ma da suka zo daga annabi sun nuna cewa ne ma manzon Allah bai kasance yana shafar wuyansu ba wali za to dan haka tun da dai ba a samo daga annabi ba kenan lam yastahibba dalika jumhurul ulama mafi yawancin malamai suka ce ainihin wato ma ba mustahabi bane malamai ma ba su so a yi ba kamar wa kamalikin kamar imamu malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da al ahmad fi zahirin mazhabihim a cikin zahirin abin da ya eh, bayyana a cikin mazhabin yana da musulmi yanzu abin da duniyar ilimi take ciki kenan ya rage maka kai dan najeriya malami ne kai ko ɗalibi ko dai ka karɓi wannan tsarin ka tafi tare da jama'ar zamaninka da abin da yake daidai ko kuma ka tsaya ka fiske a baya shi kenan sai a tafi a bakka babu inda za ka je yanzu ka samu wai ana a kan a rubuta littafi ko a yi wa'azi ko a yi fatawa akan mazhabi guda ɗaya wannan dinkin da kuli ɗin ya riga ya riɓe tuni an wuce wannan zamanin duk inda aka je yanzu ana cewa ne me daidai in aka ɗauko daidai ɗin nan sai a ce cikin malaman su ɗin wani da wani da wani da wani sun lamince da wannan abu amma wani da wani sun tafi akan saɓanin wannan abu dalilin su shine kaza da kaza sai a nuna maka dalilin da yasa ba a yarda da nasu dalilin ba domin ka gamsu da wannan dalilin akan ka karɓi wancan abin da ake gina ta kai don haka yanzu da ya gama kawo wannan sai tabbatar daga cikin malamai ga waɗanda ainihin suka lamince da wannan magana ƙarshe sai ce wa qala nawawi babban malamin fiqh al-imam an-nawawi ne littafin riyadus salihin yake fi raudatu a cikin littafin raudatu to kamar yadda jama'a suka sani kullum ina tambihi kai matsalar mu da muka samu kanmu a cikin shi ne malaman ƙasar da ake ji da su ma ba su san waɗannan littafan ba galibi ba su san waɗannan littafan ba wani malamin ka ce mai ɗalibi na tun da yake ne ma taɓa jin labarin littafin ba balle ya taɓa ganin sunan littafin ɗin gurungun balle ma a ce ya taɓa ganin littafin ka tokan kuma ma a ce mallaki littafin kaga abin ya zama matsala me yasa domin galibi in suka je kasashen da ake samo littattafan nan kasashen masar sai dai aure da larabiya in ya je saudiya fa sai dai kwaso akwatuna zai zo ya ƙara aure to kaga dai mu duk dai al'amarin da a aure aka ƙare duk irin matar da take so akwai wadda ta fi ta kyau a najeriya ne duk irin matar indiya ce balarabiya ce in kowace iri ce wallahi tallahi tsakanin hausawa buzaye fulani bare bari nufawa yarabawa inyamurai sai ka samu wadda ta daidai da wannan da ta tsone maka ido a ƙasa waje ko kuma ta fita kyau to za ka je ka kwaso jangon za ka je ganin gida sai ka kashe naira dubu kaza kuɗin jirgin sama baka da kuɗi a bai zama maka matsala ba cewa aka yi ba ba amma abin da ake cewa jama'a duk sanda ka fita waje kana duban me za ka zo wa da ƙasar ku wanda zai amfane ka ya amfane su yanzu don Allah don ka je ƙasar Indiya ka je ka aure Indiya kai ne kaɗai ka ci moriyar da ita in ma dai da ka zo nan za ka samu ta wadda ta gaza ta a komai ba ina fata an gane to bayan kaddara ma kai ka ci moriya don ka auro indiya al'umma ka ba wata moriya suka ci don kai ka auro indiya don ka je ka siyo akwatin aure daga jidda guda goma ka zo kana ta riƙe da su a filin jirgin saman jidda zuwa filin jirgin saman kano ko yola ko kaduna ko ina ne wata moriya ce mutane suka ci duk akwatin da za a aure da shi a najeriya ko yar gidan shugaban ƙasa za ka kaiwa tsakanin Patakon da lagos da kano da abuja da kaduna za a sami irin waɗannan akwatunan waɗannan garurukan da na lissafa duk yadda za ka aura a najeriya za a sami akwatun da in aka kai lallai za a karɓa misali to ne sai kayi riki riki daga jidda amma me babu a ƙasar ku ƙasar ku babu littattafai ku irin waɗannan littattafan sai ya kamata ake ta je umra ta je aikin hajji ta je wata ƙasa ne sai ka je sai ka siyo irin waɗannan liyas kaduna na fi alaƙa. wannan ne amfanin da za a shaida to amma dan ka je ka aure auro balarabiya wani amfani jama'a suka ce ba kai kaɗai ne ka fi da amfani wadda ka tafi ka je ka shi wa arab san ƙarshen mai digiri ta ishe ka ko ko ba shi bane wa arab ne duk ɗaya ne ko ka aure bujuwa ko ka auro balarabi da eh, fulatana ko ka aure wato ke duk ma dai irin yadda kake so abin da ake ce maka shi ne rayuwa ana gabatar da al'ahammu ne fal al'ahammu abin da yake muhimmanci shi ake gabatarwa to malami ne da'awa duk inda yake shi fa wakili ne na jama'a ba yana wakiltar kansu bane abin da ake so malamai su gane kenan to amma shi ne ɗan siyasa kansiloli sun je maka sun yi aure kuma kuma malamai suna gagarmar zuwa da akwatuna to kaga abin da an kusa amma abin da ake cewa shine me za ka kawo al'ummar ƙasar ka wadda za su fa'idanci wallahi ana buƙatar a shigo da littattafai ƙasar nan wadda za a tsaya a yi bincike a fahimci addinin musulunci ai kowa ya san bambancin yanzu da shekaru talatin zuwa arba'in da aka baro a baya shekaru arba'in talatin da suka wuto a baya ƙasar nan ba a samun littattafai irin haka ya sa lokacin da matsala ta zo wa ƙasar nan rikici ya taso wa ƙasar nan shekaru kamar arba'in da suka wuce a akan rikicin ƙablu da sadale da suka yi ta faɗa sai aka kasa ta haƙiƙi akan me sa ba dai malamai ana ganin su malamai ne amma duk wanda aka tambaya dalili baya wuce risala ko ƙawaidi ko ibiya waɗannan kuma littattafai ne na karatun soro littattafai ne na syllabus wanda ba a sa ana karantar da almajirai amma littattafan bincike irin su littafin ainihin almiyar wannan littafi ne wajen mujallabi ashirin da biyar malikiya ne almiyar na al-imam mujallabi wansarisi ashirin da biyar ne fiƙihun malikiya misali to irin waɗannan tafan lokacin ko su babu su a ƙasar ne to irin waɗannan kaga babu to don haka matsalar da ta zo sai aka yi rikici to a ta ma ke ina su mu dawwana sai da babu ina su ainihin littafin sharhin muwatta الاستذكار لابن عبد البري التمهيد لابن عبد البري an samu karancin irin waɗannan yanzu yasa a lokacin da matsalar ta zo ya ce ta dukan iska ya aka ta dukan iska amma a yanzu in matsala ta taso kowace iri ce akwai littattafai da za a tsaya a tattaka guri sai dai kuma an shafa jiki da basilin an kwanta a iya kwandishin an yi karatun an yi binciken amma littattafai ke basilin to abin da ake cewa shi ne wallahi tallahi yanzu duniyar ilimi tsarin da take ji kenan kuna ganin dai wannan malami ma ne kai ka ce ma bai san fiqh ba kana sauraron karatun shi domin mu a al'ada momin ƙasar mu momin ƙasar mu za ka ga sun fi kowa jahilci kuma abun mamaki mamakin Allah Allah ramma ne da karatu har karatu yana amma in ka ce maka alwala sai ga bai iya ba bai iya karfi ba in ka tura shi ga bai linanci in kuka tafi aikin hajji ka je za ka yi siyayya to akar maka Allah ainin larabci shi ma bai iya ba irin ka ne ka gani to sai kake ganin kamar in aka ce Muhammad Sadiqul Musawi Allah ramma ne kana jin shi sai ka rinka jin a ah, kai wannan ah, an ya ku ai ma ba malami bane ka ji da yadda yake ta hakikin abubuwa haka suke ƙwararru ne gogaggu ne a cikin gogaggu ne a hadisi gogaggu a larabci in kuma aka zo alqur'ani ulaika ahlullahi wa safwatul mala shine na dama da Allah kuma to haka ga su dai malam yake cewa wa zahaba kasirun min ashabina da yawa daga cikin malaman mu na shafi'iyya al-imam an-nawawi ne yanzu yake magana tun da yake ashabina wato malaman shafi'iyya sun tafi ila annaha la la tamsahu cewa shi kai ba a shafa ainihin wato shi kai ay wuya afwan wuya ba a shafar wuya annahu domin kuwa lam yathbut fiha shay'un aslan ba a samu wani abu game da nuna cewa za a shafi wuya ba asali ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدم الأصحاب don haka al'imamu shafi'i da magabata daga cikin malaman mazhabin ba su ambaci wuya ba daga cikin gaɓoɓin da ake shafa a alwala to al'imamin nawawi da yake malami ne gogagge ba wai sai ja baki shiru ba sai ce wa hadha huwa kuma wannan maganar da suka faɗa ita ce daidai domin ta iya yiwa su faɗa ta zama ba daidai ba to zai iya cin gyara amma tun da suka faɗa ta zama daidai sai ce daidai ne wa huwa ra'ayul jumhur ce kuma wannan ita ce magana da mafi yawancin malamai suka ga cewa ita ce daidai din ga ainihin a ƙasa sai ainihin malam ba isin wato yana maka ishara ne wannan zuwa ga wani hadisi wanda ainihin wato abin nan ko wani hadisi wanda za a zo a karanta shi ko kuma yi ishara dangane da shi shine wanne shine hadisin da ke magana akan safa akan wuya din shine kaji ya fara nuna maka cewa ainihin wannan hadisi da isi ne zaki انظر مجمع zawaid yake sai ka duba littafin majma zawaid a cikin mujalladi na farko shafi na ɗari biyu da talatin da biyu ina fatan mun gane wannan da kyau ya ne maka isara ne zuwa ga hadisin zai zai sake maimaitawa yake kuma dai ka duba littafin mizanul i'tidal insha Allah fa'idatun da fa'ida fa'ida fa'ida ba fa'idan laya ba kun san a ƙasar nan aka ce fa'ida to za a ba da wani abu ne na laya ko a ce a haɗo da kaucin kaza a haɗo da kaucin kaza shi yasa akwai malaman da har fa'ida ma ake ce musu saboda ba da fa'ida ta ƙarya irin wannan to shine yake amma hadisu wa ibn amma hadisu wa ibn hujrin. amma hadisin wa'il an hujjar fa sai malam ya kaskas wato ya katsa hadisin daga farko kenan ya kawo inda ake son a hujja da cewa wa masaha zahira uzunaihi annabi ya shafi bayan kunnuwan shi wa masaha raqabatihi ko wa masaha raqabatahu kuma ya shafi ainihin wuyan shi wa batina lifiyatihi da kuma ainihin wato cikin gemin shi bi fadli in ra'asi da ragowar ruwan kai malam ya sake ɗis yana maka isara dai har akan cewa hadisin dai dogo ne ya taƙaita shi anan ya kawo maka iya inda ake nuna matsalar take ne ya sa ƙasa sai ce ka duba littafin da itidal jallabi na hudu safi na ɗari hudu da talatin da ɗaya wannan littafin da itidal al zahabi shi ne ya yi shi ya yi littafin ne don ya bayyana malamai nau'i biyu nau'in farko su ne malaman da aka zargi cewa masu rauni ne amma ba masu rauni ba ne ce ne an zarge shi da cewa kaza kaza amma ba haka ba ne ce gyara abu da kuma malaman da an tabbatar da raunin su sai kawo su don haka ya littafin akwai wani babban malami da ya gabace shi shine al-imam ibn abiyyin shi ma ya littafi akan haka don bayyana mutanen da aka zarga ba su cancanci zargi ba da kuma waɗanda sun cancanci zargin da ainihin wato shi ya yi littafi al-kamil fi du'afa'ir rijal na al ibn abiyyin mujalladi takwas ne Allah ya gafarta musu jama'a kun ji wannan shi malami ce wannan hadisi da aka ce annabi ya shafi ainihin wuyan shi fa huwa da'ifun hadisi ne mai rauni me yasa fihi Muhammad bin Hujr a cikin isnadin a cikin waɗanda suka ba da labarin wannan hadisi akwai wani mai suna Muhammad dan Hujr qala zahabi zahabi yake lahu manakir yana da mugun abu yana da mugun abu ba dai mugun abu ba wannan mutum qala al-bukhari bukhari yace fihi ba'd nazarin akwai abin dide akwai magana akwai matsala gana da wannan mutum gashi a ƙasa malam yake ka duba addin al-khalid wani littafi ne wani babban malami mutumin ƙasar masar yayi mujalladi tara ne littafin addin al-khalid matsaloli ne yake tsaya yana tacewa kai na addini yana tattaunawa a kai to guda biyu ne littattafan dukkan su kuma malaman ƙasar masar ne suka yi addinul khalis addinul khalis amma dai tsaya ya fi ɗaya inganci to wallahu alam malam a zahiri yana ɗaukowa daga wancan ne domin shi ne wannan ɗin shi ne yake tsayawa yana tace abubuwa ɗin shi ne yake ainihin wato a duba littafin addinul khalis mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in da tara jama'ar musulmi kun ji wannan don haka shafar wuya a alwala ba sunna ba ce to a can baya malam ya ce wasu har suna cewa sunna ne don haka suke zargin wanda zai yi me yasa suka ce sunna ne saboda an samu ya tabbata shi abu huraira yana yi abu huraira in ya shafi kanshi sai zo sai ya shafi wuyan shi to amma wannan alwalar da abu huraira yake kwatankwacin yadda ne bayani ne jiya yana yi ne ba a cikin jama'a ba har wani ya gan shi sai yake ala gafata malam wacce irin alwala kenan sai abu huraira yake ai ban san kana gurin ba ba na san eh, kuna gurin ma da ban yi irin ta ba yake amma abin da ya kai ni da yin ta shine na ji annabi na cewa wasu wuyaye za wasu wuya wuyan wasu za a sa mishi sarƙa wuta shi yasa in na shafo na sai in shafo na dan fatan kada Allah sahabi Abu Huraira yayi don haka ainihin ya zama sunna a'a Allah ya kire da mu a mm. don ba haka ba sahabi Umar shi kuma in ya gama wanke fuskar shi kakam sai ɗibo ruwa sai dura a idan shi haka na dama sai sake ɗibo ruwa sai sake dura a idan shi haka na hagu al-Imam al bayhaqi ya rawaito wannan a mujalladi na farko babun alwala yanzu wannan ma za a ce sunna ne ba a ce sunna ba dan haka wasu ayyukan aka samu sahabbai na ba za a kira su bid'a ba sai a kira su ijtihadi kwatankacin fatoyin da malaman su ke bayarwa in ba a karɓa ba sai a ce wannan ainihin abin ijtihadi ne wato malami ne ya ƙoƙarin gyara ba za a kira abin shigantaka ba sai a ce kokari ne yayi na gyara amma sai kuskure ya faru sai a ce Allah ya gafarta kawai shi ke nan al-khata'ul khamis kuskure na biyar عدم تقليل الأصابع rashin tsefa yatsun kafafuwa da kafafu da yatsun ainihin hannaye wannan kuskure ne mai girma wal kathiru min al musallin yajhalu taqlil asabi' al yadayn war rijlayn da yawa daga masallata sun jahilci tsefe yatsun hannaye da yatsun kafafuwa wa huwa a halin kuwa an ko wa huwa an yarsula ma bainahuma bil ma'i a halin kuwa an so cewa wato an nuna shari'a ta shar'anta mutum ya ainihin tsefe tsakankanin ainihin wato waɗannan yatsu guda biyu da ruwa ya rinka sa ainihin wato hannun shi da laima yana tsatsefewa wa huwa min tamamil wudu'i wannan na daga cikin cikon alwala wa isbabihi kuma yana daga cikin kammaluwa ta alwala bi qaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace asbigul wudu'a kai ka cika alwala ya kai musulmi wa khallil bainal asabi kuma ka tsefe tsakanin yatsu to dilalatul iqtirani a cikin ilimin usulul fiqh ita ta hukunta haka ma'ana ne a nan da yake asbighul wudu'a a cika alwala sai kuma yake ka tsefe tsakanin yatsunka ashe tsefe yatsu na daga alamar cikon alwala ba sa kasa malam yake cewa sahihu wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi lamba ainihin hadisi na ɗari bakwai da tamanin da takwas وابن ماجه ده الإمام ابن ماجه ألم ده حديثي نقري هدو ده أين أربعين ده تقص جماعة مسلمين كن جوانا يقول وكان صلى الله عليه وسلم يخلل الأصابع النبي صلى الله عليه وسلم يتفن في يخلل الأصابع بصنفره النبي ما تنسي يا تنسي أين ينوى في نقفة كنا ده صنفر صنفر شيني وانا تنك أرمين ياتا haka laraba ke kiran wannan ɗan ƙaramin sinsar mabi da shi sai albensar madudaci na tsakiya sai ce alwusta madudaci wannan ainihin sai ce asababa ko asabaha wannan kuma sai ce al'ibhamu babban yatsa to wannan yatsa na nuni akan ce mishi asababa yatsan kenan fada yatsan zagi dan zaka ga ko zagi ake ana tsigalewa da shi ake yi da suke ce mai asababa to amma saboda ladabin sahabbai in suka tashi siffanta na annabi sai su ce asabaha sai annabi baya zagi da nashi sai tasbihi sallallahu alaihi wasallam wato ba a taɓa samun mutane masu ladabi irin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba abbas kawun annabi ne wan mahaifin annabi ne fa amma da aka tambaye shi abbas da kai da manzon allah sallallahu alaihi wasallam waye girma wani sai ce gaskiya manzon allah ya girme ni amma ni aka fara haihuwa amma dai shi ya girme ni saboda ladabi waye kai zaka ce ka girma manzon allah ai ba ladabi a cikin kalmar ko to sai ce na ya girme ni amma ni aka fara haihuwa yawwa to kaga da yayi ladabi ko sai dai ta gane abin da ake yi. eh shi ne sai yake cewa annabi ya kasance sallallahu alaihi wasallama yana tsefe yatsun ainihin shi da wannan karamin yatsa li qawli al-mustawrid ibn shaddad saboda maganar da wani sahabi mai suna al-mustawrid ibn shaddad ce. ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yukhallilu asabi'a rijlaihi bi sinfarihi na ga manzon Allah yana tsefe yatsun tsakan kanin yatsun kafafuwan shi da sinfar da dan karamin yatsan a ƙasa malam yake sahihun wannan hadisi ingantacce ne wannan magana fa da yake cewa sahihun kakka ɗauka wai kawai yana tashin gida ne yana can da kyau sai ce sahihun a'a aiki ne zai tsaya sai ya tace tukuna wato malaman hadisi kamar malaman mathematics ne sai sun tsaya sun yi aikin roughly tukuna sun gama fitar da ansa sun gama shige da fice sannan kai mai yiwa sai kaga ansa kaza sai kaga ansa ikos equals kaza yanzu kun ga malamin ma kawai ya ce kaza ita su kaza sai ka ɗauka kawai yana shan shayi ne kawai yace ita su kaza a'a sai da ya tsaya yi working out yi aikin a gefe wancan takardar da ya kasa kasa tana cin gefe guda yanzu kai ma'ana kamar mata ka ce da daddare yanzu in ka je sai ka ga tuwo ko shinkafa fara karfi ne maka salati a cikin kwano ba fa haka aka abin nan ba sai da aka tsaya aka tsinke aka wanke ta aka sha wahala ba za ka shi ne jikin mata ka nan ba ta wanka ba za ka ji tana warin hayaki da sauran to sakamakon wannan abin ya aiki kyau ne haka wannan aikin sai sun tsaya sun sha wahala tukuna sannan sai su tsaya sai su yi jama'a musulmi mun gane wannan da kyau dan garka dauka abu ne mai sauki kai ma aje ana hira kawai ana hira ka ce ai sahihi ne ka ɗauka wai haka ake magana ba haka ake yi ba eh ba haka ake yi ba sahihul malai wannan hadisi sahihi ne akhrajahu abu dauda abu da ya fitar da shi lamba hadisi na ɗari ɗaya da arba'in da turmizi da turmizi lamba hadisi na arba'in ibn maja da ibn maja lamba hadisi na ɗari da arba'in da shida wa ahmad al-imamu ahmad ma ya fitar da shi a cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da ashirin da tara jama'ar musulmi kun ji wannan hadisi malam yace wa taqlilul asabi'i fardun inda al-malikiyya kai tsefa yatsu ma fa farilla ce a wurin malikiya lallai ne malikiya suka ce in ma baka tsefa yatsu ba lallai allaka ma ba ba wa yusannu inda ghairihim amma a wurin wasu malamai da ba malikiya ba su suka ce ainihin sunna ne jama'a mun gane wannan da kyau ko malam yake addinul khalis ka duba littafin addinul khalis mujalladin farko shafi na ɗari uku da ainihin sha takwas to kullum kamar yadda nake gaya jama'a yanzu jama'an Najeriya in kuka ce duk wanda bai san fiqhun ku ba ba malami bane yanzu duk waɗannan ba malamai bane fa kenan yanzu kana ga ya ɗauko magana daga malikiya amma bai ce muktasar ba bai ce askari ba bai ce iziya ba bai ce risala ba mai ma bai san su ba Don karka dan misali je sai ake wai wani ba malamin fiqh ne me yasa wai saboda bai san littattafan fiqhin Najeriya ba to yanzu kuma wani ma da bai taba shigowa na wani ma bai taba shigowa Afirka ba wani tunda uwar shi ta haife shi ba bai taba jin labarin akwai qawaidi a duniya ba bai taba ganin risala ba bai taba ganin ijiya ba amma kuma shi ma fa malikiya yake bi yana kan kasar Iraq ko yana kasar Masar malikiya yake bi in ka ce wanda bai san waɗannan littattafan fiqhin ba bai san malikiya ba ko bai san fiqh ba shin menene kake nufi tana nufin kenan shi kenan yanzu duk sauran malaman duniya waɗanda ba san waɗannan littattafan ba tare da suna malikiya a ƙasar shi kenan su ma ba san fito ba to daga nan ka san cewa ka kama tashar daji don haka a ƙashin gaskiya saboda Allah sanin fito shi ne ainihin iya fitar da hukunce hukunce daga alkur'ani da hadisi wannan shi ake kira sanin fito. amma dan ka san waɗannan littattafan fa ba wai baka san fito ba ba wannan ne sanin fito ba wannan sunanka ka muƙallibi har yanzu makaho ne kai waye jagoran shine mai risala mai askari mai muktasar su ne jagororinka duk malaman nan namu na tsoro da suke biya mana muktasar askari wane ne da ka ba su malaman su ƙi sunan ba dan suna biya waɗannan dafan sunan su amma da a ce malamin ya kai matsayin da zai iya karanta ƙur'ani ko hadisi ya iya cire hukunci da kanshi to saboda wannan ne ya zama malamin fiqh ba wai don ya iya muktasar ba mu gane wannan da kyau jama'a domin a ah, misali yanzu muktasar yau in wani ya biro daga kasar mali ko gambia ko ina ne za a zauna a koya mai a nan da kwana bakwai zai iya muktasar ko amma a nan da kwana bakwai zai iya yiwuwa a koyar da shi Alƙur'ani da hadisi da usulin fiqh da lugal arabiya da sauransu har ya iya zama zai iya fitar da hukunce hukunce ashe wancan ba shi ne malamin fiqh ba wanda ya iya wannan to dan haka yiwuwar iya wannan tana ɗaukar lokaci amma yiwuwar iya wancan ba ta iya ɗaukar lokaci misali yanzu in ka dage inda gaske kake a cikin wata uku za ka iya sauke karatu tun daga kawaidi har muktasar ka je ka ɗau karatu da safe ka ɗauka da yamma ka ɗauka da safe ka ɗauka da yamma wata uku nan da nan za ka sauke waɗannan littafan cik kuma ka fahimce to shi kenan ka zama malamin fiqh a cikin haka ne shi kenan kowa ma zai je tsaya kawai wata uku nan cikin garin zariya ko cikin Kano ko Katsina ko duk da ko ina shi kenan ya zama malamin fiqh a'a zama malamin shi shine a samu malamin da zai iya Istikraji da istinbati na ahkama shar'iyya min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala qawaidi wa ilmi usulul fiqh sai a ce wannan shine malami na fiqh amma wancan yana baku muktasar yana kaza shi ma muqallidi ne yake horar da muqallidai kamar dan primary 6 ne a ce malamin yan primary 1 ya zo ba sai a ce zai koya musu 1 2 3 dan Allah shi kanshi malami ne a rashin malamai ne dai kawai ya zama malami to haka shi ma wannan in har ana son a kira malami malamin fiqh lallai sai ya zama da kanshi ne zai iya ciro hukunce hukuncen a cikin alƙur'ani da hadisi kamar yadda shi ne risala malamin fiqh ne mai ijiya malamin fiqh ne mai askari malam duk waɗannan malaman fiqh ne domin suna duban nassin qur'ani ko hadisi ne ko su zantuka malamai a ƙarƙashin wasu ƙa'idoji sai su rubuta nasu to kaji malami kenan zama mun gane wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya shirye yadda mu yasa zama malamin fiqh ba wai karamin aiki bane al-khata ustadi kuskure na shida barku ghasl al-aqab barin ainihin wato wanke diga-digan kafa diddigan kafa shine wannan kwana da ke karkashin idan kafarka to rashin wanke domin wannan wuri lungu ne rashin wanke shi yana jawo haɗarin da zai iya ainihin shigar da mutum cikin wuta shi sa wannan babban kuskure ne malam ya ce wal aqabu digadigai din nan huwa azmun mu'akhkharul qadam huwa azmu mu'akhkharul qadam shine kashin da ke karshen kafa wa huwa akbaru izamiha shine kashi mafi girma daga cikin kasusuwan da ke ainihin wato can karkashin can kasan kafa din wa mu'zamul musallina yatrukuna al-aqaba duna ghasl malam ce da yawa ko mafi yawa daga cikin masallata suna barin ainihin wato digadigai ba tare da wankewa ba wa Amrin jalal wato al'amari ne wanda yake ya kai matuƙa wajen muni wala ya yasihu in illa bi ghaslihima alwala ba ta ingantuwa sai da wanke waɗannan digadigai guda biyu na ƙafafuwa. me yasa kuma ne yake liqaul ibn umar radiyallahu anhuma saboda maganar sahabi ibn umar Allah ya kara musu yarda shi da ainihin mahaifin shi sayyidina umar kenan cewa takhallafa takhallafa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a bayan mu a halin wata tafiya tashi sai zama mu muna gaba shi kuma yana bayan mu fa haka ya kamata ka karanta fa adrakna wa kad arhaqana ay akharna al-asra fa sai manzon Allah ya riske mu in ka ce fa adrakna ka daura kaulasan sai muka riske shi a'a fa adrakana sai shi manzon Allah ya rike mu wa alhali wannan wawun din wawul hal alhalin arhaqana mu kuma mun jinkirta sai malam ya fassara arhaqana ai akharna al'asr mun jinkirta la'asar ma'ana kama a ce an yi tafiya sai zan mu gaba shi kuma annabi ya tsaya baya sai zo riske mu a halin ba mu riga mun yi la'asar ba mun jinkirta to za ka ga a wata riwaya wa qad arhaqatna to nan sai ka ce al'asr wato nan mun ainihin wato tsaya annabi ya tsaya a bayan mu shikenan sai sallar la'asar ta riske mu amma anan da yake wa qad arhaqana a wannan hali da ya riske mu mun jinkirta al'asra ita sallar la'asar wato bamu mu yi ta a farkon lokacinta ba faja'alana natawabba'u ainihin wato faja'alna na tawabba'u haka ya kamata nan ka karanta faja'alna na tawabba'u sai muka rinka yin alwala wannan sahu ala arjulina muna shafa kafafuwanmu wato sai muka ki wanke kafafuwanmu muna muna sa ruwa muna dangala muna shafawa fanada bi a'la sautihi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga ainihin muryar shi yayi kira ya daga muryar shi sosai ya ce yace wailul lil aqab minan nari azabar wuta ta tabbata ga digadigan da ba a wanke su marratai ne biyu annabi ya faɗa haka au salatan ko kuma sau uku muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi akhrajahu al-bukhari al-bukhari ya da wannan hadisi a mujalladin farko shafi na 117 da kuma shafi na 153 da muslim muslim ma ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladin mujalladi na uku shafi na 131 wa abu dauda al-imam abu dauda na fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 97 wan Sa'i da al-imam an-nasa'i a cikin lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da ainihin takwas to jama'ar musulmi kun ji wannan ainihin matsalar ta samo ainihin ko kuma ce tana da alaƙa da wani rikici da ke tsakanin sauran al'umma musulmi da ainihin ƙungiyar shi'a ƙungiyar shi'a daga cikin ainihin jama'a su ne suka ware suka ce su a ƙashin gaskiya saboda Allah sai dai in aka zo a ainihin shafi ƙafa me yasa saboda ayar ma'ida ta ce ya ayyuhal na amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ya ku muni in kun tashi sallah ku wanke fuskokinku ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannu kan ku ku shafe shi haka kafafuwanku ku shafe shi, to zahirin ayar ke zahirin ayar to haka suka dauka shi kuma larabci harshe ne wanda yake muskilin harshe in baka kware a larabci ba to kamar yadda kusan kowane harshe ma akwai irin wannan akwai abubuwa da dama a cikin ainihin harshen hausa waɗanda in ba zama sai da hausa ba jiya sai da na kawo mana turawa da suka tashi suna son su kware game da hausa don sun lura in suka fatattaka bahaushe a najeriya bahaushe kuma zai fatattaka musu sauran ƙabilun don haka da suka tashi ai ba su a akan kawai su ɗauki ƴaƴanku su tafi BBC su musu aiki ba sai suka rinka turo nasu suna zuwa su ne musu ainihin koyon Hausa a nan. koyon hausan nan ba su takaitu su zo su zauna a jami'ar ahmadu bello ko jami'ar bayero eh, bakane kawai a'a ɗalibin da aka turo sai a kama mai ɗaki a tsakiyar anguwar hausawa ya kiyar kuka ya sha miyar tafasa ya sha koko ya ci gauda ya ci tibani ya share kwata duk al'adar hausawa sai su ne da haka sai je na tsintsinta irin kalmomin da hausa ke amfani da su sai ya zama sai ya gane sirrin hausa ba wai ya iya hausa ba kawai yanzu aka ga da dama a kasuwa in inyamurin da ke kusa da kai ya iya hausa amma bai gane sirrin hausa ba misali da za ka ce miki wane ya hau bori mai yiwa saboda kwarewar shi da ainihin wato zama da hausa ya san abin da ake nufi da bori ko amma aka ce na ci bori fa na ci bori wannan tafi karfin to kaga ya san hausa amma bai san sirrin hausa ba kalmar bori a hausa in ce ta'addi da hawa to hauka kenan na hau bori to irin na yan bori kenan in ta ta'addi da ci to matakkiyar gyaɗa kenan ka je in ka ji an ce na ci bori <laughs> haka ka gani da an ce na ci bori ne kenan gyaɗa ce lalata lalatacciya ita ce wannan to amma na hau bori fa to kaga ashe wannan shine sanin sirrin Hausa ya kamata ka san wannan sirrin to irin wannan sirrin shine yazo a asalin wannan ayar akwai wata ƙa'ida da larabawa ke kira a cikin nahawu abin nan mujawara makwabtaka ita ce bahaushe yake cewa zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai wai kai baka da farin kai kanka bai fari lafiya lau amma saboda kana zama kusa da yan dakon kanwa kai ma sai kanka ya fari to ai annabi irin wannan misalin a cikin hadisin bukhari cewa zama da maƙeri ko zama da mai da turare ko da ba kai tsira ba in ka je ka zauna wurin mai ziga zigi sai ka tashi kana ƙari da ƙaurin ƙarfe haka in ka zauna rumfan mai sai da turare ko ka siya ko ya san maka ko ba ɗayan biyu haka siddan zama kawai sai a ji kana ƙanshin turare haka al'amarin yake a ka'idan na hau idan kalma ta taso wata a gaba sai ya zan ta ƙure ta to sai ta aza mata wasalinta misali idan kalma ta taho da fataha in ta taso wata mai kasara a gaba sai zama daga kan mai kasaran nan sai a aya ko to a larabci dole ita mai kasaran nan ta haƙura da kasarar ta ɗauki fataha shi suke kira mujawara shi ne abin da ya faru a nan shi ne wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ku shafi kawunanku sannan kuma da me da ainihin Ƙafafuwan to sai zama kamar ƙafa tana ɗaukar hukuncin kai ne ko a'a mujawara ce asalin kalmar wa arjulakum ya kamata ya zama domin ƙafa wanke ta ake to amma me yasa ta zama wa arjulikum saboda kai ya taso ta a gaba da aka ce wamsahu bi ru'usi to kai jar wal majrur ne tsakanin shi da ba to babu yadda zai zama akwai hikima ya ɗauki ainihin fataha a nan don haka sai zama wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sai zama an raba bibi daidai wa daidai kenan 50-50 wani ya ce faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wannan kuma wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wancan fataha wannan kasara wannan mujawara kenan da irin shi a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki ke cewa azabi ko azaba azaba ke ce yaumin kamata ya zama aliman azaba yaumin aliman amma sai zama azaba yaumin alimin to me yasa kalmar alimi ta zama alimi ba ta zama alima ba tare da cewa siffa ce ta azaba siffa ko tana bin abin da aka siffanta ne shine lil mujawara mujawara ce ta kawo haka kamata ya zama azaba kafirai suna da azaba yaumin na wani yini aliman tunda yanzu ana siffanta ita azaban ne mai raɗaɗi to dole siffan nan ta ɗauki irin waccan to amma me yasa ya zama alimin lil mujawara saboda kusantar wannan ainihin kalmar ainihin yaumi yaumi din nan da ta zama kasara ita kuma ta zama kasara ne saboda ne saboda ta zama ainihin wato mudafin wa mudafin ilaihi mudafin ilaihi ne majrurun bil idafa to tunda mudafin ilaihi ya taso wata kalma a gaba kuma ya kure ta daga ita sai aya to dole sai a mu mujawara sai soka mata irin wasalin da ya ɗauka na haka sai zama azaba yaumin alimin madadin azaba yaumin aliman mun gane wannan da kyau to da wannan sai malamai suka ce a sai a ƙarƙashin wannan a wannan ƙira'an amma har yau tana tabbatar mana da cewa ainihin wato gaskiyar al'amari ne cewa wannan ainihin abin nan da suke da suna wannan ƙasa wanke ta za a yi kamar yadda ainihin za a wanke sauran waɗancan to ta iya ka ce a ah, to in haka ne me yasa kalmar ƙasa tun farko ba a ɗauke ta an jera ta tare da waɗancan ya zama waɗanda za a wanke guda uku a jera wanda za a shafa guda ɗaya ba in kai haka kuma tsarin ƙur'ani ya rushe domin tun da ƙur'ani ya fara da tartibi ne to dole ya ƙara shi da tartibi tun da yake ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum tun da ya fara da fuska wadda fuska ita ce gabar farko daga cikin gaɓoɓin farillai da ake wankewa na zahiri tun da ya fara da ita to tartibi kenan inda tartibin ya tabbata sai kuma yace sai kuma ku wanke hannu to a nan in ya ce ku wanke kafa ku ai a aikace a alwala daga hannu sai ne sai kai to in ce kafa to tsarin ya rushe Don haka dole ya taho da tartibin a wanke fuska a wanke hannu a shafi kai da kafa to da kafa din nan shin da kafa za a wanke ko da ƙafa za a shafa sai aka ce a'a za a wanke duk da ƙafa. ne wannan duk a ƙarƙashin wannan ƙira'a ce wadda take cewa wa arjulikum tare da cewa akwai sahihiya ingantacciyar riwaya ta ƙira'a Alƙur'ani wadda take cewa wa arjulakum wadda ta fito da abin ƙarara shikenan sai zama ya zama afasi kenan akan wancan na baya kuma wannan za'izi ne a lugal arabiya shi ma don haka sai suka ce to a takaice in duk ba a so wannan dogon bayanin ba sai a ce wa arjulakum ta fito da matsala ƙarara in ku an karanta da wa arjulukum to sai zama za ku shafi kafafuwanku a yayin da kuka sanya huffi ko safa ko makamantan haka kenan wannan shine abin da malaman tafsiri a takaice suka faɗi Allah madaukakin sarki ya shirye da mu to zama musulmi kun ji wannan insha Allah Allah ya taimaka don haka ba a shafa kafa a alwala gashi dai kaga sahabbai karara wannan nassi ne na cikin Bukhari da Muslim suka ce muna shafa kafafuwan mu sai annabi ya rufe mu yana ce mana azaba ta tabbata ga kafafuwan da ake shafa su ba a wanke su a ce lallai duk wanda ya kama mazhabin shi a gaskiya saboda Allah ya kama maraki to amma in shi a wani lokacin kamar yadda ainihin Musa al-Musawi ya faɗi cikin littafin Ashiyatu wa Tasahih yace wata matsalar suka rike ta ne dan a yi jayayya wai a ce tsakanin su da ahli sunna an samu sabani dan haka in yazo wata matsala in zai musu raddi sai ce waɗannan matsaloli ni ba abin da nake gani sai dai cewa malaman shi a sun riƙe ne kaɗai don ayi jayayya don dai su dai ba su son kansu ya haɗu dai da yan ahli sunna dan haka duk abin da yan ahli suna suka faɗa su kuma sai su faɗa aka san shi don dai yi jayayya sai tsaya musu raddi ga nan ga nan ka je ka samu littafin a ashi'atu wata tasihu shi'a da kuma ainihin gyaran rigingimin da shi'a suka kawo ɗan shi'a ne kasur gini na saba su ema da kumeni wato salsalar kakanninsu ɗaya yadda ya yake ba mu sai shi ma haka da musawi ne al'allamatu musa al-musawi to kumaini ma al-musawi ne kumaini al-musawi ne shi ma wannan al-musawi ne ma'ana asalin jinin su daya dan shi a ne shi ma yana nan a iran amma ya ce kai a tsaya a tantance gaskiya shin shi annan siyasa ce ko addini yace idan shi annan siyasa ce to a bari haka shi kenan kawai duk sanda muka ji ahli sunna sun ce kaza mu kuma faɗa akasin haka tunda haka dan siyasa ya saba dama duk inda wannan ya tashi yace PDP nasara sai kuma wannan ya ce a MTN aminci haka dai dan dai kadai a tafi dai tare madadin shi ma ya ce nasara dai ake nema a shi ya neman nasara shi kuma aminci yake nema sai a aminci ya fi dan dai kadai a zauna lafiya to wannan siyasa kenan yace in ko shi annan addini ce to la budda addini dai guda ɗaya ne to dan menene zai zama dukkan matsalar da musulmin duniya suka haɗu a kai in shi a sai su fanɗare yace to shi a matsayin shi da ya karatu tun daga digiri na ɗaya har ya kai digiri na biyu har ya dingire ya kai digiri na uku a cikin karatu game da shi'a duk matsalar da ya zo kai zai mata dube dube na adalci ya kuma baiwa kowa haƙƙinsa a kai sai ce to daga ƙarshe ya gane cewa matsalar 'yan shi'a siyasa ce kawai kawai zai ba su son ne dai a ce wai an zauna lafiya tsakanin su da ainihin sauran musulmi don haka duk abin da sauran musulmi suka ce musu mustahabi su kuma sai su ce da ta taɓa su kuma shi kenan sai ai cikin limaman ku na shi'a ma wani ma ya ce kaza dan dai ka a faɗi haka ai cikin limaman ku na ahli sunna to haka dai bi su wajen mas'aloli guda ashirin da shida ne ya musu rabbi a ciki na daga ciki akwai mas'ala ainihin auren mutu'a akwai mas'ala ainihin wato abin nan rij'a cewa sayyidina ali zai dawo a ƙarshen duniya kafin duniya ta tashi akwai matsala ainihin wato abin nan matsala akan haɗa salloli biyu ma'ana shi a so uku suke sallah a yini shi ne asuba a yi ta daban a zahar da la'asar a haɗe ta magariba da isha a haɗe su to kenan haka suke yi kawai addinin da'iman ba wai a halin tafiya ba a addinin da'iman haka suke yi da kuma ainihin matsala akan cewa ainihin wato mahadi yaya al'amarin mahadi da matsala akan zagin sahabbai matsaloli haka da yana da kyau al'umma musulmi su samu wannan littafi don su ainihin yi nazari kama abin ta kai ko can iran din ba su aiko muku da irin waɗannan littafan tunda harkar ta siyasa ce sai dai su aiko muku da mujallu da sauran abubuwan da za ku haɗu ku yi iskanci kawai amma ba za su aiko muku da littafan da za ku san tsantsar da shi a ba yanzu da za ka aika musu iran ka ce su taimake ka dan Allah su aiko maka da littafin tahrirul wasila na kuma kumaini kenan ko kuma littafin al islamiyya ko kuma littafin kashful asrar ko kuma su aiko maka littafin al-kafi fil usul ko al-kafi fil furu duk waɗannan in ka tambaya ba za a aiko maka ba ko kuma littafai dai waɗanda suke bayyana aƙidojin su ba za su aiko maka ba saboda in ka fara ambata waɗannan tafan za su a ah, to kai ko dai kana bincike ne game da ka gane haƙiƙanin a ah, to amma mu cewa muke mu muna son a gane haƙiƙanin mu ne a gane haƙiƙanin mu shi yasa sai ga cewa ƙasashe na ahlus sunna ƙoƙari suke su aiko maka da littafin da za ka gane na inda suka fuskanta ina fatan jama'a an gane wannan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu الخطأ السابع kuskure na bakwai al'inkaru alaman ya fi udwahu marratan aw ne. musu ko kuma yin faɗa ga wanda yake wanke gaɓoɓin shi ko gaɓar shi ainihin wato so ɗaiɗai ko so biyu wani in ya ganka kana alwala ka wanke fuska so ɗaya ko ka wanke ƙafa so ɗaya ko ka wanke hannu so ɗaya sai zo ne maka faɗa dan ne ba an ce so biyu ba ko so uku eh gaskiya ne za a iya yi so biyu za a iya yi so uku amma in mutum ya yi so ɗaya ɗin nan ta zan ta fita ta wanke tas nan ya yi farilla ta isar ya zo cikin cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi haka malam da yake wa sunnatu allati jara alaiha al-amalu inda sawadil a'zami min al-musallina huwa huwa ghaslu al-udwi salasan sunnar da take gudana a wurin da dama daga cikin masallata shine wanke gaba kowace gaba so uku والكثير منهم ينكر على من يغسل عضو الوضوء مرة واحدة أو مرتين da dama daga cikin masallata za ka ga suna faɗa ga wanda so ga yana wanke gaɓoɓin shi so ɗaiɗai ko so biyu li itiqadihi anna zalika naqsun wa annahu ghairu sabit wai saboda shi a wurin mai irin wannan faɗan yin haka na ƙasa ne wai ka wanke so ɗaiɗai ka na ƙasa alwala ko kuma yin haka wai bai tabbata ba sai ce wa qad warada an ibn abbas radiyallahu anhu ba shi ko hadisi ya zo daga ibn abbas qala sahabi ibn abbas yake ala ukun bi wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'a bana ba ku labarin alwalan manzon Allah ba wato su fa sahabbai abin da suke kenan sunnan nan da kai kake kyamar a gane ka da ita su alfahari suke a san su da ita gashi mun karanta cikin bukhari su malik bin nuwairis har yawo suke suna tallan jilfatul israha talla yadda ake tallan kosai ko waina haka suke yawo masallaci masallaci jama'a ku zo in koya muku sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu huraira da manzon Allah ya rasu ya ga mutane sun fara rauni game da sunna sun fara rauni game da hadisi sai ya je kasuwa ya tsaya madina ya ku yan kasuwa lafiya kuka shagaltu da kasuwanci ga gadan manzon Allah can ana raba a masallaci sai yan kasuwa kowa ya rufe rumfa yana ganin ga banza ta faɗi shashasha na biki zai ci banza nan da nan sai suka taho kafin su iso masallaci abu huraira ya gyara zama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya aba huraira ainal miras ina gadon da kace yace ha huwa ga gado manzo Allah bai ban mana dukiya ba hadisai ya ban mana shine ake rabawa kyauta ko a dibi raban shi eh to <laughs> sadakallahu alazim to Allah ya saka da alheri Abu Huraira to ina dan zuwa kaɗan duk sai suka zare suka bar shi da hadisan shi ka gani haka mutane ko yanzu yanzu da za a ce kai din nan dan majalisar dokoki ne ko dan majalisar tarayya ko dan majalisar data ko dan majalisar suwa kana zuwa ƙauyen ku zaka samu duk an rufe ka amma wai ka je Madina kayo karatu ko ka je Saudiya kayo karatu ko Masar ka da waye zai rufe ka ka ce to ya zo da dan jakunkuna masu dan haske dai koko ya katan katan nan gaba kai da Allah yaji da kai ba cikin su muke ba bai ji bai zo da wani abu ka gani mutane abin da ya dame su kenan to shine sahabbai su kuma kullun sai suke kwadaitarwa jama'a bana nuna muku yadda alwala annabi take ba fa tawabba sai ainihin sahabi ibnu abbas ya alwala marratan marratan so ɗai ɗai ɗai ɗai gashi kaga ashe haka yana daga cikin sifa alwala annabi kenan mala yake sahihu ne wannan hadisi ingantacce ne akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da shi a lamba hadisi na ɗari ɗaya da hamsin da bakwai